karfe shida da rabi agogon Najeriya da Nijar biyar da rabi kenan agogon GMT masu saurare da fatan an wayi gari lafiya. A cikin shirin za a ji masu shiga tsakani a Masar sun shaida cewa Isra'ila ta baiwa Hamas wa'adin mako guda ta amince da sharaɗanta na yarjejeniyar tsagaita wuta ko kuma ta kaddamar da lugudan wuta a birnin Rafa. 'Yan sanda a Kanada na tuhumar wasu 'yan kasar Indiya uku da kashe wani fitaccen dan awara mabiya addinin Sikh wanda kashe shi ya haifar da rikicin diflomasiya tsakanin ƙasashen biyu. A Najeriya yayin da ake samun kamfanonin da ke ficewa daga tsarin hada-hadar hannun jari ta kasar masana na tsokaci kan illar wannan mataki ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar da ke cikin matsi. gaskiya matsala ne a tattalin arziki domin duk tattalin arziki ana auna shi ne da yadda kasuwa hannayen jari take daga yanzu in ka ɗauki kasuwa hannayen jarin afirka ta kudu ya yi arzikin ƙasar gaba ɗaya kuko namu bai kai ba Shi kuwa shugaban hukumar kula da ilimin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya ya ce ana gab da so maganin tasiri a shirinsu na raba miliyon yaran ƙasar da jahilci. akwai shiri da kudiri a bangaren shugaban kasa da kuma bangaren su ministocin duk abin da ya shafi kyautata wa yaran ya kamata a yi saboda ka ni gaskiya na samu an yi mini shimfiɗa hannun shimfiɗa kwalta ta donlof mai kyau babu abin da ya mini saura sai da yi su ko a kai Akwai ƙarin bayani a filin gani mina hanya. To sai dai kafin mu je ga rahotannin zan so shirin ne da cikakkun labaran duniya sunana Umai Masani Abdulmomin. Hamas ta tabbatar da cewa wakilanta za su je birnin Alkahira na Masar a yau Asabar domin ci gaba da tattaunawa kan tsagaita wuta a Gaza. Kasashen da ke shiga tsakani na zaman jiran jin martani daga kungiyar kan daftarin yarjejeniyar da Isra'ila ta gabatar, don dakatar da yaƙi na tsawon kwanaki arba'in da kuma musayar fursunoni. Hamas has that deal. That is on the table. They need to take yaɗa labaran fadar gwamnatin Amurka Karen Jean-Pierre kenan cike nuna cewa zaɓi yanzu ya rage ga Hamas saboda suna rike da wannan yarjejeniya kuma ya kamata su amince da ita. Wannan na zuwa ne yayin da kafofin yaɗa labaran Amurka ke cewa Isra'ila ta baiwa Hamas mako guda ta amince da yarjejeniyar da ake magana a kai ko kuma ta kaddamar da har hari da ta jima tana barazana a kan birnin Rafah. Kusan mutane dubu da ke zanga-zangar nuna goyon bayan Falasɗinawa sun yi tattaki a birnin New York bayan tarwatsa wasu tantuna da masu boron suka kafa. A safiyar ranar Juma'a ne 'yan sanda suka kori ɗaliban da suka yada zango kuma suka kwana a tantunan da suka kafa a harabar jami'ar New York. Later in the day, Wakilar BBC ta ce daga baya masu zanga-zangar kusan dubu sun sake dawowa wannan wuri inda suka yi tattaki har dandalin Washington Square Park tare da haɗewa da ɗaruruwan Yahudawa da suma ke zanga-zangar neman a tsagaita wuta a Gaza. Ɗalibai daga jami'o'in Amurka daban-daban na nuna matuƙar damuwarsu kan yanayi na akuba da falasɗina wanda ake kashewa a kullum a Gaza. 'Yan sanda a Canada sun kama tare da gabatar da tuhuma kan 'yan kasar India uku da ake ga zargi da kashe wani fitaccen dan awara mabiya addinin Sikh a shekarar da ta gabata a Vancouver. Wakilin BBC ya ce 'yan sanda sun kuma ce suna ci gaba da bincike domin gano alakar kisan da gwamnatin India. Kashe Hadib Singh Nijar a wani harin bindiga ya haifar da gagarumar rikicin diplomasiya. bayan Prime Minister Canada Justin Trudeau ya zargi da hannun gwamnatin India. India dai ta musanta wannan zargi tare da zargin Canada da baiwa masu tsatsauran ra'ayi da suka jima suna fafutukar ballewa domin kafa ƙasarsu ta mabiya Sikh a yankin Punjab na India mafaka. To kuna shan waɗannan labaran duniyar ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Mahukunta a yankin Rio Grande do Sul da ke kudancin Brazil sun yi gargaɗin sake fuskantar ambaliyar ruwa sakamakon yadda madatsun ruwa ke cika da watsewa yayin da ake ci gaba da tafkar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Akalla mutane 39 suka mutu a ambaliya da zabtarewar laka a kwanakin da aka shafe yanzu ana ruwa. Sannan akwai kusan mutane 70 da suka bata. Ko a ranar Alhamis da ta gabata sai da wata madatsar ruwan da ke samar da lantarki a kusa da birnin Bento Conclaves ta balle. Ana kuma ci gaba da aikin ceto da samarwa mutane matsugunan wucin gadi. Amurka ta zo wato ta zargi sojojin Rwanda da 'yan tawon M23 da kai harin bam kan sansanin 'yan gudun hijira da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo Akalla mutane tara aka kashe sannan an jikata da dama a harin da aka kai wa sansanin Muganga da ke birnin Goma a ranar Juma'a. Ma'aikatan tsaron Amurka ta ce an kai harin ne daga inda sojojin Ruwanda da kuma 'yan na M23 suka kafa shinge. Kafin wannan lokaci sojojin Gwango da 'yan na M23 sun zargi juna da kai wannan hari. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. madalla sai kuma rahotanni kamar yadda watakila aka ji a cikin labaran duniyar masu shiga tsakani na kasar masar sun shaida wata jaridar amurka cewa isra'ila ta baiwa kungiyar hamas wa'adin mako guda da ta amince da shawarar da aka gabatar mata na tsagaita wuta tare da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a gaza ko kuma a sake ko kuma za ta kai farmakin da ta daɗe tana barazanar za ta yi a rafa Ƙungiyar Hamas ta tabbatar da cewa tawagarta za ta je birnin Alkahira a yau Asabar domin tattaunawa da masu shiga tsakanin. Ga rahoton Raliya Zubairu. Kawo yanzu Hamas na nazari akan martanin da za ta mayar ya tsagaita bude wuta a zirin Gaza da aka yi wa kwaskwarima. A ƙarƙashin yarjejeniyar Isra'ila ta yi wa Hamas ɗin ta yin tsagaita bude wuta na tsawon kwanaki arba'in, tare da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su. Hussam Badran wanda babban jami'i ne a Hamas ya ce kungiyar na nazari akan abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa da kyakkyawar manufa. Sai dai kuma ya zargi Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da kokarin ganin cewa yarjejeniyar ta gaza ta hanyar dagewa akan cewa sai Isra'ila ta kai wa mayakan Hamas hari a Rafa ko ta kaka. Hukumar lafiya ta duniya ta sake wani gagarumin gargaɗin cewa idan wannan farmaki ya gudana to ba zai haifar da komai ba illa zubar da jinin miliyoyin falasɗinawa da suka rasa matsugunansu da ke samun mafaka a can tun da farko dai wani jami'in who ya ce hukumar na da wani shiri na kai ɗauki idan isra'ila ta kai hari a rafa cedric peppercorn wanda shine wakilin hukumar lafiya ta duniya a Gaza da yammacin kogin Jordan. Ya ce farmakin da sojojin Isra'ila za su kai zai haifar da mummunan sakamako. a military operation will lead to a new wave of displacement, more overcrowding, less ce farmakin uh, na sojojin isra'ila zai sa sake the mutane da suka rasa matsugunansu da ƙarin cunkoson jama'a da the abinci sai dai duk da haka fadar white house ta amanar cewa bangarorin biyu za su cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tare da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su ko da yake tare da akari da cewa abin da ya rage a yanzu shine hamas ta ɗauki mataki na gaba a gaida raliya zubairu da wannan rahoton muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Idan muka gangara Najeriya kamfanoni da dama ne ke rigirgen ficewa daga tsarin kasuwar hannayen jari a ƙasar. A bisa dalilan da masana suka ambata da faɗuwar darajar naira da ƙasar ke fuskanta da kuma rashin tallafi daga gwamnatin tarayya. Daga cikin kamfanonin da suka fice daga kasuwar hannun jarin har da na cikin gida da suka hada da Ardova da Oando da kamfanin hada magunguna na GSK da sauransu. Wannan ya haifar da babban gibi a bangaren tattalin arzikin kasar. Dr. Kasimu Garba Kurfi masani ne a bangaren kasuwannin hannun jari a Najeriya kuma ga karin bayanin da yawa Zubairu Ahmad Kasarawa. ba Najeriya ba duk wata Afirka da Afirka masu ita. Yanzu idan ka ɗauki akwai wani kamfani nan da yake yin kayan hada-hada na mata wannan na Amerika. Shi ma da sushin ne suka yi daga can suka rufe duk branches akwai waɗanda suka yi ta suna nan Najeriya. sun fita ne da kasuwa amma sun zauna limited kamar sabon hop kamar coca cola wato hukunci ne da babban hedikwata din sun zartar ba wai don muna da matsala ba ne a'a ko ba muna da matsalai amma sun zartar da hukunci ne wanda ya shahi kasashe da yawa to kuma muna ciki to kamar menene yake kawo wannan ficewar da suke ta yi na farko saboda ba sa samun wadataccen kuɗi ne da za shigo da kayakin saboda su dole ne sai sun samu dara waɗannan rukunin kamfuna da ka ambato da farko dukansu na ƙasashen waje ne to akwai wasu kamfuna a nan cikin gida kamar Adova da wando waɗanda su ma ana ganin ficewar tasu ta bar wani babban gibi kamar shi kansa kamfanin wando ana ganin ya bar gibin da zai kai kusan naira biliyan ashirin da da ɗaya takwas. shin wannan su kuma menene ke faruwa da har suke ficewa daga wannan kasuwa akwai na wajen wanda ma sun yi ta sun yi ta da kaso sun tsaya kamar sabon coca cola ita ardoba ita ma irin wannan ta yawancin su suna fita ne saboda abubuwa biyu waɗansu su kawai sun samu dama ne bari su yi ta daga ciki saboda duk kamfanin da yake kasuwa hannayen jari zai rika da mutane za a samu ido abubuwa za a samu su ido a kansu to kuma ba san a samu su ido ga abin da suke yi sai su ga abin da ya kawai su mai da kansu kananan kamfuna wanda yake ba mai samu su ido daga su sai su abin da zai zama suke yi kamar hakan ne yake nufi ga kamar shi tattalin arzikin Najeriya To gaskiya eh, wato matsala ne a tattalin arziki domin duk tattalin arziki ana auna shi ne da yadda kasuwar hannayen jari take daga. yanzu in ka ɗauki kasuwa hannayen jarin afirka ta kudu ya yi arzikin ƙasar gaba ɗaya uku namu bai kai ba saboda mi saboda kamfuna da yawa waɗanda suke manya-manya ba su shigo ba yanzu bari in baka misali da saudi arabia aramco kamfanin ta ɗaya da ya shigo kasuwa hannayen jari ya yi duk kasuwannin hannayen jari na london gaba ɗayansu kaftanization din su bai kai aramku ba to yau ka ɗauki LNG ta shigo a ce kamfanin da ke gas ya shigo refinery din ta dangwace ta shigo ba sai an ga maka ba inda hannayen jarin mu za su je da kuma matsayin da tattalin arzikin mu zai kai ganin cewa akwai kamfuna da dama a najeriya waɗanda suna taka rawa sosai wajen ginin tattalin arziki ko akwai wata hanya ko mataki da gwamnatin najeriya kamata ta ɗauka domin ganin ta hana waɗannan kamfuna ficewa daga cikin wannan kasuwar hada-hadar hannun jari eh akwai shawarwari na farko dai ya kamata gwamnati tallafa ma kamfanin da suke nan cikin gida su gane cewa rayuwarsu fa tana rayuwa ce idan sun je kasuwar hannun jari yau duk kamfanin da abiola ke da su da ya mutu sai suka mutu to ya kamata gwamnati ta sa hannu ta tabbatar da waɗannan kamfanin an taimaka musu sun tsaya da kansu kuma sun shigo hannayen jari kuma ina tabbatar maka duk girman kamfani in dai ba zai zo hannayen jari ba to babu makawa idan mai shi yana iya taya yau ina cin cin airline yau ina kaba airline an yi lokacin da duk mutum goma da zai hau jirgin sama guda bakwai za su hau cancanci airline ne ko ina za su Najeriya yau ya zama tarihi. Dakta Kasimu Garba Kurfi kenan masani a bangaren kasuwannin hannun jari a Najeriya. To karin albashin da gwamnatin Najeriya ta yi wa ma'aikata a farkon wannan makon yana ci gaba da jan hankali tare da haifar da cece ce sakamakon yadda ma'aikatan ke ganin karin bai taka kara ya karya ba balantana ya kashe musu kishin ruwa. akan wannan batu na karin albashi ne aka tattauna a shirinmu na mako-mako na ra'ayi riga wanda muka gabatar a jiya juma'a da daddare inda muhammad ibrahim gamawa wani mai sharhi kan al'amura ya tsokaci cewa karin albashin ya zo ne a lokacin da ake fama da tsawalawar hauhawar farashin kaya a ƙasar. kowa ya san nawa ake sai da litar mai kuma nawa ake biyan kuɗin a wutar lantarki kowa kuma ya san nawa ko da mota fasinja nawa ake shiganta dan ka kara mai gida wani dan kaso a cikin ɗari to kaga ai ba kai wani abu ba domin saboda na tabbatar da cewa kwanan shinkafa da kwanan gero da kwanan dawa duk suna iya cinye wannan kuɗin a rana ɗaya Ita ma Hauwa El Yakub wata 'yar gwagwarmaya ta yi ƙarar haske akan halin da ake ciki ta fuskar matsin tattalin arziki a Najeriya. mutane suna cikin halin kakana na kayi wai har yanzu ana tattaunawa ya kamata fa shugabannin mu su ringa amfani da ilimi da kuma tausayi a yin waɗansu abubuwa kamar irin waɗannan abubuwa ana magana wai ƙarin albashi wanda zai kai kuma dubu talatin da biyar wadda idan kayi la'akari da kuɗin man da aka ƙara a yanzu ba za ta ɗauki mutum ma ta kai shi aiki ba sai dai abdulaziz abdulaziz ɗaya daga cikin masu magana da yawon shugaban najeriya ya ce wannan ƙarin albashi da aka yi kwanan nan na ɗan wani lokaci ne wannan ƙarin albashi da aka yi ba na dindindin ba ne na wucin gadi ne kafin wannan kwamiti da suke da haƙƙin tantance ko kuma ba da shawara akan mafi ƙarancin albashi su gama aikinsu kuma a kai dokar kafa sabon albashi gaban majalisa domin amince kuma fara aiwatar da shi kuma daga zarar an fara aiwatarwa wanda ne kamata ma mu kara fahimta wanda na san mutane da ba sani ba wannan sabon ƙari da gwamnatin tarayya ta yi an yi backdating ma'ana an bai da shi zai fara tun daga watan janwari na wannan shekarar tun daga farkon shekarar nan za a ba kowane ma'aikaci wato arias wato ƙarin nan za a lissafa abin da ya kama tun daga watan daya na wannan shekara da muke ciki har zuwa watan hudu za a cika wani biyan wannan albashi da aka ƙara yanzu har lokacin da wancan kwamiti zai gama aikin sa in ya gama gwamnati za ta duba kuma shi kuma wancan saman za a fara aiwatar da shi ne karin da za ka yi kuma za a biya shi ma a riyar tsinsa daga watan bume don haka babu wani abin ta da jijiyar wuya ko fargaba domin ah, ko da ma kammala wannan aikin ba har zuwa karshen shekara wanda ba za na tabbata ba za a kai haka ba idan dokar ta fara aiki za ta fara ne daga sanda waccan dokar da ta gabata mai dubu talatin ta tashi daga aiki ma'ana daga karshen watan afrilu da ya gabata abdulaziz abdulaziz kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawon shugaban ƙasar najeriya sai ku je shafinmu karin albashi ga ma'aikata da haka agogo muke cewa karfe takwas saura kwata a najeriya da nijar bakwai saura kwata kenan agogon gmt umai masani abdulmomin ke gabatar da shirin safe kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc To a cikin shirin an ji cewa masu shiga tsakani a Masar sun shaida cewa Isra'ila ta baiwa Hamas wa'adin mako guda ta amince da sharuɗanta na yarjejeniyar tsagaita wuta ko kuma ta kaddamar da algudan wuta a Rafah. Yanzu kuma sai filin gani mina hanya. ilimin almajirai da yaran da ba zuwa makaranta a Najeriya ta ce nan da 'yan watanni za a fara ganin tasirinta wajen raba miliyon yaran kasar da jahilci don taimaka musu cimma burinsu na rayuwa idan sun girma. Ta dini mahaɗin kan iyaye da malaman makarantun allo domin cimma ƙudurinta a ƙasar. A shekarar 2023 ne aka kafa sabuwar hukumar don inganta rayuwar miliyon yaran da ba zuwa ko ba sa samun karatun boko. Dr. Muhammad Sani Idris shine sabon shugaban ko in ce sabon babban sakataren hukumar kuma a filin na gani mina hanya a wannan makon ya fara ne da yi wa muktari adama bawa karin bayani akan yadda ya samu aiki a hukumar alhamdulillah ga allah ya taimake mu na farko shugaban kasa yana da wani irin fata da kyakkyawan kuduri ga al'amarin da ya shafi wayannan almajirai da wayanda ba sa karatu akwai abubuwa da yawa da suke damun wa'yansu yaran najeriya adadinsu ya kai miliyan arba'in tsakanin wa'yanda ba sa makaranta da wa'yanda suke almajirci wanda shi shugaban kasa yake ganin cewa wannan wajibi ne wanda allah zai tambaye shi a kai ranar tashi alkiyama saboda haka abin ya dame shi yana na shi bacci ya mai da hankali cewa lalle wannan abin sai an ba wa yaran nan dama sun yi kyakkyawar rayuwa kamar 'ya'yan kowa su ma kuma sun samu abin da suke bukata na karatu kuma allah ya sake taimakon mu muna da ministoci guda biyu wa'inda ba sa kasa a gwiwa wajen tabbatar da cewa duk kudurin shugaban kasa na wannan gwamnatin na gyara harkar ilimi abu ne wanda aka ɗora musu amana kai saboda haka babu dare babu rana suna aiki kai abin da ake kiran shi a turanci political will akwai shiri da kudiri a bangaren shugaban kasa da kuma bangaren su ministocin cewa duk abin da ya shafi kyautata wa yaran ya kamata a yi saboda haka ni gaskiya na samu an yi mini shimfiɗa shimfiɗa hannun shimfiɗa kwalta ta dollof da kyau babu abin da ya mini saura sai dai in yi su a kai me za a yi wa waɗannan yara almajirai da kuma waɗanda ba su zuwa makaranta me hukumar ka za ta yi musu don su rayuwarsu na farko akwai wa'insu mutane guda uku wa'inda wa'in mutane guda uku muke ganin kamar cewa ya kamata su ƙara zurfafa tunani ina yadda za a yi a gyara harkar almajirci to a cikin mutane guda uku da ya kamata su faɗaɗa tunaninsu yanzu na gwamnati ta fara faɗaɗa nata tunanin yaya za mu inganta wannan karatun wa'annan kamar yara almajirai matsalolin matsalolinsu akwai matsalar tsafta da lura da lafiya da harkar ciyarwa da sauran matsaloli gwamnatin najeriya tana kallon cewa to ai ala misali ko a na ana ciyar da mutanen ta yawancin su masu laifi ne so daga gwamnati dole ne ta zama tana da interest ta damu wajen rayuwar wayannan yaran ko ba da komai ba ma saboda kada mutanen banza su yi amfani da su saboda haka hoɓɓasan da gwamnati take ba zai yi nasara ba sai mutum da biyu shi ma ya lura da al'amarinsa mutum na biyu dinnan su ne iyaye wanda Allah ya dora musu wajibcin su koya yaran su karatu su kai yaran su makaranta su lura da su babu wani addini ko na musulmi musulunci ko na kiristaniti wanda ya ce in allah ya baka yaro kawai za ka ɗauka ne ka kai wa wani malami baka san cinsa ba baka san shansa ba baka san tsaftarsa ba ba ruwanka da shi na yaron ya je ya rike kansa tun yana da shekara bakwai wannan al'amari ne ya kamata a sake wayar da kan mutane su lura da menene wajibin su su ma su zo su haɗa kai da gwamnati wajen lura da wannan yaron domin a mai da rayuwarsa ta zama ingantacciya mutum na uku da ya kamata ya lura da wannan shine shi malamin da yake koyar da yaran nan dole za mu zauna da wayannan malaman mu fahimtar da su cewa Allah gafata malam aikin nan da kuke aiki ne mai daraja Allah ya saka muku da alheri shekara da shekaru kuna yi amma akwai bambanci tsakanin lokacin da kuke almajirai kuke bara da irin wannan lokacin za ku shiga gida za a baku abinci za a kyautata muku amma yanzu wayansu gidajen fa'in almajiran nan su shiga wani abin da zai iya faruwa da su abu ne wanda duk wanda ya gani ba zai yadda da shi ba saboda haka kuma ko a qur'ani Allah ya nuna mana cewa ba yadda za a yi a baka shugabanci na mutane kuma baka san ina suke ba kana da almajirai dubu amma baka san ina suka kwana ba me suka ci yaya suke kenan ba daidai ba ne a ba wa malami amanan wani yaro da bai san a ina ya kwana ba a ina ya tashi wannan duka shine muke ganin cewa wa'annan mutane guda uku ya kamata a kawo su kusa da juna su zauna su tattauna su ga yadda za su magance wannan harka almajirci ka yi maganar alhakin iyaye da alhakin malamai ta kamar mai ku a ku bangare matsayin hukuma azuzuwa za ku gina makarantu za ku gina to canya za ku inganta wannan karatu na almajiran nan da yaran da ba su zuwa makaranta eto eh na farko kaga farkon abin da ya kamata mu yi wa'annan mutane guda biyu su yadda cewa niyan mu kyakkyawa ce kuma su yadda cewa da mu da su in muka haɗa kai za mu inganta wannan karatun kuma za mu kawo alam misali karatu na zamani eh, wanda yanzu ba za ka iya ba za ka iya rayuwa babu da shi ba bari mu baka karamin misali yanzu ka tafi saudiya da akwai rauda inda ake cewa aljanna ce annabi sallallahu alaihi ce aljanna ce ba za ka iya zuwa raudan nan ba yanzu sai ka yi applying a wayar ka za ka rubuta ni ne mahajjaciwa ne ga lambar passport dina ga lambar wayata ina so ne ma mun izini in shiga rauda duka wannan da ka rufa nan na turanci ake saboda haka wannan karatun ya zama wajibi don ya taimake kamar kai addinin ka daidai wato banda shi ilimin addinin ba za ku kawo ilimin boko a gwama da shi abinda mutanen makarantun allo suka cancanta a yi musu na farko a basu wannan ilimin da zai basu dama su ma su taka rawa a najeriya najeriya nan ta mace mu duka wayannan mutane miliyan talatin nan suna da gudunmawar da za su bayar saboda ba su da wannan ilimin turancin ba sa samun dama su ba da wannan gudunmawar saboda ka ta wani gefe najeriya ta samu na kasu ta wani gefe sun sun samu na kasu sannan eh, na biyu sun cancanci a koya musu sana'a sannan abu na uku alal misali yaran nan suna buƙatar ma banda turanci da sana'an nan a koya musu larabci fitinar da za a iya samu idan mutumin da yake wannan karatun bai ya fahimtar abin da yake karantawa shine wani lokaci wani mutum zai zo ya same shi ya karanta masa ayar da ya san qur'ani shi amma sai ya sa san a fasara duk abubuwa da kake gani na wani rashin zaman lafiya yawanci tsakanin bangaren musulmi da wanda ba musulmi ba har irin su harkokin nan na su boko haram da su wani banditiri da sauransu duk yana da alaka da waɗansu mutane ma abota san rai suka sa san ransu a cikin addini suka fassara abin da ba shi bane alal misali daga cikin ni abin da nake tunani da eh, mutum a ce ya haddace qur'ani to sai ka gina wata santa ya wata cibiya in ka gina wannan cibiyar sai a koya masa turanci a koya masa larabci a koya masa sana ga jami'o'i nan da yawa a Najeriya wanda suke da center for Quranic studies ga kuma jami'o'i na musulunci da kuma jami'o'in mu na Najeriya zai iya shiga ya karanta Islamic studies so daga kenan zaka iya fara daga makaranta allo ka zo ka dauki shekara ɗaya ko shekara biyu koro a wannan cibiyar sannan ka shiga university su dawo su ci gaba da zama alƙalai na shari'a kuma su ci gaba da zama malamai su ci gaba da zama su ma su taimaka wajen bunƙasa najeriya wannan yaron da yanzu yake sana'a a kudu ya za a yi a sama masa sana'a za a yi a inganta masa wannan sana'a da yake kuma a koya masa karatu kamar ta ina za ka fara Eh, inda zan fara na farko akwai critical stakeholders da ya kamar muhimman su masu ruwa da tsaki kenan masu ruwa da tsaki alal misali eh, yadda muka yi niyya za mu ziyarci manya-manyan malaman addini na musulunci da na kiristoci za mu ziyarci sarkin musulmi za mu ziyarci kan za mu ziyarci jama'atun nasul islam wa'annan mutane za mu ziyarci manya-manyan malamai na addinin musulunci da suka yadda da harkar almajirci na za mu zo tare da su mu gaya musu kudurce-kudurcen wannan gwamnati da abin da take nufi sannan idan muka yi wannan za mu kuma ɗauki data wato kamar bayanai ko alƙalma duk yaran nan da ba sa makaranta a kudu to a ina suke duk almajiran nan da suke arewa a ina suke a wace makaranta suke ya sunan malamin su ya sunan su wayannan yaran shekarun su nawa menene bukatun su ina iyayensu suke duk wayannan alƙalaman muka samu to sai ba mu dama mai kyakkyawan tsari bayan wannan kuma za mu yawo jihohi 36 nan ba inda ba za mu kewaya ba duk malaman nan na makarantar Allah na sai mun sadu da su mun bayyana musu kudurin gwamnati sun fahimce mu mun zama da mu da su duka mun yadda da juna za mu yi abin da za za mu mai da wannan yaron ya zauna lafiya cikin tsafta cikin kiwon lafiya ya daina kwana a gindin kwata ya yi karatun nan ya haddace qur'anin nan da kyau ya iya sana'a ya iya turancin nan da zai iya taimakonsa ya ba da gudunmawa a najeriya gwanda ka samu musulmi mai ilimi ka sami kirista mai ilimin addininsa ya fi maka alheri da zaman lafiya a ƙasar na akan ka samu jahilin musulmi ko jahilin kirista to waɗannan ga waɗanda suke zuwa makarantun allo kenan su waɗanda ba su zuwa makaranta kamar wani tunani ne akan ku me za ku yi musu ta za ku kwashe su daga kan tituna a kudu da arewacin najeriya yau kamar yadda muka sani a ko a arewacin najeriya ma akwai wanda su ba almajirai ba ne za ka ga lokacin da ake karatun allo ma za ka gansu a tashar eh, da su yaran kudu. tsari ala misali idan idan ka duba nan bangaren almajiri kana bukatar ka koya masa sana'a to shi wannan already a cikin sana'ar yake to dole zaka nema hanyar da za ka inganta masa wannan sana'ar amma a cikin wannan lokacin sana'ar ne zaka zaka zauna da mutanen da suke koya masa sana'a su baka wa'insu abubi da za ku yi wa'insu makarantu ko da makarantu ne na je ka ka dawo ko da makarantu ne kamar yadda ake ce musu wato makarantu masu tafiya da su? Eh, wanda za makarantun zamani na tafi da gidan na tafi da gidanka domin a koya musu karatu aiki ne wanda zai shafi mutane da yawa gaskiya dole sai an yi dokoki dokokin da za su ba mu dama irin wa'annan yaran da su aka haife su aka zubar da su a samu wani tsari da gwamnati za ta tilasta wa wa'annan yaran zuwa makaranta kuma ta zama tana da dokoki akan waɗannan mutanen. Mm, to kamar to canya yanzu ku tilasta din? Eh, za mu tabbatar da cewa mun lura da mun nemi iyayensu. Yaro baya makaranta allo, yaro baya makarantar boko yaro baya ko ina ka haife shi ka jefar da shi to wannan jefar da shi da kai din nan cutuwar da za a samu ba taka bace kai kadai ta al'umma ce so daga dole za mu wayar da kan iyaye kuma mu gaya musu cewa tilas ne na yara daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza gwamnati za ta dauki nauyin su yi karatu wasu iyaye suna da ra'ayin cewar kamar ita gwamnati ma bata sauki na ta nauyin ba ni ba za ga wasu kauyukan ko yankunan a ce ba ma makaranta ko ta firamare gaba daya a tsawon kilomita da dama kafin a je makaranta sai an sha matukar wahala to yanzu gwamnatin da ala misali ta kirkiro hukuma guda ta ce aikin wannan hukuma shine ta gyara rayuwar almajirai kuma ta tabbatar yaran da suke shekarun makaranta sun tafi makaranta wannan gwamnatin za a ce kuma ba ta da niyya ai duk inda babu makarantu muna so mu tabbatar maka za mu ba su hakkin su ne a wayan gwamnati gwamnati ta sama musu yadda za su yi karatu kuma da zaka tambaye mu za mu yi gina classes ba abin ba za mu gina ba duk wani ba abin da gwamnati ta riba ba ta da shirin za ta yi domin ta ɗauke yaran nan daga yawo daga kasancewarsu su yi rayuwa ta rashin muhammadiya da rashin boko su yi rayuwa ta rashin ilimi na kowane iri gwamnatin tinubu a shirye take ba za ta bar wannan abin ya faru ba na'am kafa faɗi abin da za ku yi ko ta hanyoyin da za ku shawo kan iyaye sar da su ma malaman amma mai yawa wani kalubale ne ban sani ba ko aiki za ku ɗauke su tunda su ma kamar sana'a suka ɗauki wannan hanya a matsayin su na malamai na makarantun allo kamar za ku ɗauke su aiki ne ku dinga biyan su albashi a matsayin cikakkun ma'aikatan gwamnati na farko shi abin da mutane da yawa ba su fahimta ba wannan fa malamin allon fa tunda aka haife shi shi ma ya karatu a wajen malaminsa malaminsa ya yi karatu a wajen malaminsa wayannan ba mutane ne wanda suke magana wai salari ba amma wajibi ne kuma gwamnati ta duba ya za ta yi ta taimaka musu tunda su kuma suna taimaka wa gwamnati menene za mu yi mu inganta wannan karatu cewa muka kai abin da za mu yi me za mu yi mu inganta wannan karatun duk abin da zai inganta wannan karatun za mu yi shi yaushe da fara ganin waɗannan tsare-tsare a ƙasa daga hukumar ka in Allah ya yarda wannan gwamnatin ta riga ta ce kafin nan da shekara hudu yara miliyan goma da ba sa makaranta a cikin shekara hudu nan duk za su koma makaranta a cikin shekara hudu nan gwamnati ta ce al'amuran da ya shafi almajiran nan dole a fara ganin yadda za a inganta shi in allah ya yarda daga nan zuwa watanni shida shekara daya yan najeriya za su fara ganin menene makasudin shugaban kasa bola tinubu dangane da wayannan almajiran da ya kamata inganta rayuwarsu da karatunsu Dr. Muhammad Sani Idris kenan sabon babban sakataren hukumar kula da ilimin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya. Kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da Raliya Zubairu ta haɗa mana lawan Nuhu ya sada ni da ku. Kuma Masana Abdulmumin ke cewa sai nan da hantsi idan Allah ya kai mu.